Premier Radio. A yau muna tare da Nasir Wada Khalil wanda muke kasancewa da shi kuma za ku ji a shi ne zai mana waɗannan bayanai. Mu ne maka barka da kasancewa da mu cikin wannan shiri. To, Alhaji Kabir ina godiya. Idan aka zo da daddaren tsarin yadda ake gaisuwa a gaban sarki haka za a yi shi. Hmm. Hakimai za su bi da bi girma da girma. daga kan waziri zuwa ga ladima zuwa daki haka a zo ka challa idan aka yi suka zauna malaman nan su ma za su shigo bi da bi bi da bi za su yi gaisuwa mm. bana malaman su ne za su fi zama gaba-gaba wajen da kusa da sarkin ko abin nan gaba gaba dai su ne akwai yaran sarki hmm. shi sarki bai taba zama ba amintattunsa ba irin su kilishi su babban zagi misali duk ana nan zaune saboda karɓar gaisuwar da nuna mutane da za su zauna da su wanda za su ga watan in sun zo a gada musu a nan wurin za su zancen ladabi da sauransu hmm. Hmm. saboda malami aikinsa zai na malanta kawai amma ladabin yadda za a yi da tsari da komai su su bayan sarkin su ne protocols uh, order uh, details ɗin da za su baka wannan abin nan shikenan sai a kawo mutum idan an kawo shi wato kafin a kawo mutum waziri zai yi bayanin abin da ya hada wannan zaman wannan zaman daga waziri sai limamin kano ya kama cewar e an, gani a guri kaza da guri kaza eh, ya dora dai daga inda waziri ya tsaya hmm. da yake ba da ni ake zama ba ba zan iya <laughs> baka abin ta da ta yanda yake ba amma dai tsarin gashi na baka shi to daga nan ne za a san an kawo mutanen ko ba a kawo ba eh an kawo to shikenan sai kilishe fita wanda aka sa a yaren sarki <laughs> sai a dinga shigo da su in an shigo da mutum ana su sunansa da adireshinsa <laughs> yadda in an faɗe shi duk wanda yake unguwarsu ya san iya eh, wannan mutumin ne za a gaya masa ya gaya wa sarki gaskiya ya faɗi gaskiya ya faɗa sarki gaskiya kuma dama ka san duk wanda za a ka kafin ya zo an tantance shi cewar namiji ne musulmi ne mai hankali ne baligi ne wane ne wane ne dai haka hmm. ba za a rasa wata ka'ida ta shari'a da ake shimfiɗa ta wanda ko ba a faɗe ta ba ka san an cika ta hmm. kamar mutum ne ku ce ya ja ku sallah a dole ka san namiji ne baligi ne mai hankali ne hmm. kaza ko ba a faɗa ba yawwa eh. wannan shine to anan ne tantancewa take zuwa ilimin sallar eh. amma dai wannan dai dole sai ka gan shi namiji ne babba ne mai hankali ne musulmi haka to duk waɗannan dama an gama da su a ƙasa to amma za a tambaye su waɗannan mutanen da ya shaida da su mm. a kansa e kun san shi mutumin kirki ne to kaga ne abin tantancewar kirkinsa irin ba a san shi da ƙarya ba mutum mm. dattijo ne baya wasa kaza kaza kaza da sauransu haka don aka ya faɗa ina jin kamar ana ma rantsar da mutum hmm. misali ba wai rantsuwa ta ta tilasta ba cewar eh tabbas wallahi na ga wannan wata kaza kaza kaza sai ya rantsi da Allah eh kamar eh ba da tabbas amma ko babu rantsuwar dai hmm. saboda dole dai akwai wata hanya ta tabbatarwa da zai ke nuna cewar yaƙinan shi ne ya ga watan to ɗau wannan shi ne kamar rantsuwar ko da ba kancan mm. rantsuwar ba mm. to idan ya yi su ma waɗannan abin nan za a tambaye su a yana ka gan shi mm. a yaya ka gan shi wataƙila har yanayin kwanciyarsa a wace jiha ka gan shi wane irin lokaci ne sanda ka gan shi kuma dama dole ana da labari cewar a wannan ranar babu hadari da ya rufe abin nan idan da hadari ka zo ka ce ka gani ratsa ma shi yanka ma hadarin aka ka gani <laughs> misali in aka yi wannan mm. sai a shi ma albarka mm. shikenan wani ma ya zo to duk ana yi ana yi ana yi ana yi mm. sai an gama idan an ga wata to shine za ka ji saboda ba mutum ɗaya ne ya je sai ka ji a kano an gani a gezawa an gani a manjibir an gani a a ɗankade an gani a gwarzo an gani a kaza hmm. saboda duk wannan channel ɗin suka biyo duk suka zo suka kawo labarin kuma malaman suka tabbatar da su idan malamai suka game musu tambaya su za su ce sun gamsu idan ya gama bayani shi mai ganin watan ai za a tambayi malamai idan da wani da yake masa da yake da wata tambaya da zai masa inda wanda zai kara masa tambaya sai ya kara idan babu inda wani wanda zai wani bayani a malaman ko na tabbatarwa ko na suka sai idan ya zo da sukan cewar wannan watan yanda wannan mutumin ya faɗa watan nan ba a gan shi ba bai gani ba to sai malamai su ji sai a zauna a lokacin a lokacin sai a tattauna to gaskiya hujjar da malam wane ya bayar a ai ai akwai nassi da ya nuna kaza ai wannan magana gasan da take amfani ko kuma a eh wannan magana haka take so da haka shikenan ba a ga wata ba a lokacin da malamai suka samu daidaiton cewar an gani watan ko ba a gani watan ba mm. to shi malamin falakin nan to e, shi ma ana ba shi dama ya yi bayani mm-hmm. cewar eh haka ne dama yiwuwar ganin wata a yau mm. abu ne mai wahala saboda tafiyar kaza da kaza da kaza mm. wannan abin nasu eh. na falaki kaza ya fada <laughs> kaza eh, eh, irin wannan ni da yake ni da kai ba layin mu ba ba za mu iya bayanin ba <laughs> to zai yi bayani mm. kaga an ɗau abin a shar'ance an ɗau abin a ilmance an ɗau abin a aikace wanda suka kawo aikace suka yi wanda suka tantance a shara'ance suka yi shi kuma ya daɗa ba da ƙarfin abin a ilmance na wannan fannin mm. haka abin da ba mu amfani da shi mu mm. telescope eh, kamar yadda wasu duniya kamar yadda sauran eh, abin nan suke eh, amma wannan tsarin shi ne tsari tun tun tun tun tun tuni wannan na'urar hangen nesa da ake sakawa wanda za ka ga ila saudiya suna sawa ga daga baya ta zo mm. to wannan tsari shi ne tsarin da muke kai tun ba a yo tun da saran ma bai zo ba to muna da irin tunda na yadda kai bayani idan aka gama eh. su ma kwamitin ganin wata akwai kwamitin da ke so dama yawwa idan eh, na ga wasu duniyoyin suna da wasu kwamitin eh, su ma suna da nasu duk abin da za a yi dai a wannan gurin za a yi shi ranar ai ba zancen aje a dawo hmm. daga nan sai a ba sarki da masa kuma turan sarki ya dade watan nan ta tabbata an gan shi a guri kaza da guri kaza da guri kaza sai kuma abin da sarki to wannan dama kuma ta sarki ce shine zai gaya mutane a lokacin kafin sarki ya faɗa mutane za a za a daftara takarda an ga wata a yalwan ɗan ziyal an ganshi a sheka makaranta hmm. suna ganin wata <laughs> unguwar kuwa ba sa gani gidajen dogaye ne <laughs> an gan shi a guri kaza hmm. saboda duk waɗannan guraren sarki ba zai faɗa abu da kuskure ba in ba ba shari'a da kuma gajiyarwa irin na ubangiji ba amma ƙa'ida dai dole a bashi abin a tsare a rubuce inda aka gani ya farfaɗo. sannan sai a kirawo ma 'yan jarida sai a sanar da su don su watsa bayan kiran 'yan jarida ana ba salama umarni shi kuma ya kirawo hakimin gidansa mai tafari ya ba shi umarni a je a sanar da mutane shi ko mai tafari in ya karɓi umarni zai tafi da samarin fada su ma dai akwai su eh su ne masu buga bindigar ya je ya ba su albarushi ɗaya bayan ɗaya kowa a bashi su ruɗa gari da wuta ah. eh. mai nuna cewa an ga wata a ah, kwarai kuwa ka san ita bindigar eh. dama ai ai ba ta kisa ba ce <laughs> ba ta harbi ba ce ta sanarwa ce mm-hmm. idan an yi sallaren jima'a ana buga ta don wanda suka taho daga ƙauye daga nisan guri da ai ba masallatan da yawa hmm. su san cewar a an fa'idar da sallah sarki ya fita sai su tsaya inda suke su azhar su koma <laughs> na'am shine idan za a yi hawa za a buga ta shine mahayan za su san i a to tunda aka yi wannan bindiga karfe uku to za hawa za a yi bindiga daura siddi kenan sai su daura idan sarki ne ya fito za a buga ta don mutane su san ya fito in tafiya ake da ita ake kai sakon nesa inda ƙaho da kakaki da algaita da ba za su je ba ana tafiya kawai za ka ji an saki bindiga dam ba wai wani abu ne gaba ake gaya wa cewar mm, eh, mai tafiyar yana zuwa gurin mm. so ita bindiga haka take sanarwa ce a lissafi take eh to haka kuma ita take faɗar ganin wata na ɗaukan azumi ko na sauke azumi amma a yanzu za ka ga cewar a sarkin musulmi ya ɗauki gabaran abin to haka yawwa yawwa shi ne yake abin nan domin a sami shugabanci shi hikimarsa a nan ita ce a sami wato jagoranci guda ɗaya zama na tafiyar bai ɗaya ake yi mm. don watakila wasu garin za ka ga ba su karɓi ganin watan wasu garin ba eh. da sauransu to amma duk wannan abin da sarkin musulmi ya ɗauka bai hana wannan zaman ba na wanda ake yi ɗin bai hana ba sau da ai a zaman ne za a aika masa an gani ɗin kuma a zaman ne za a ji labarin ya faɗa an gani ɗin bayan sanarwar da ya a rediyo wasu garin ai ba su saba jin maganar sarkin musulmin ba ta sarkinsu suka saba da ita dole sai an goya da ta wannan sarkin a wannan garin in ba haka ba wasu sai su nemi su su kasa fahimtar ma me aka yi ko su ɗauka a'a huruminsa iya can ne. ne haka haka. To, to kaji yanda tsarin yake a yanzu. Kuma su abin da ban sani ba, hmm. Sakkwato ko suna da wata saboda su ma suna da ginshiƙaƙƙen kwamitin ganin wata. Hmm. Gaskiya ne. da suke yadda ka ga ana aikawa duk malamai su mm, zo mm. su ma suna aikawa duk masarautu duk abubuwan da suke na harkar ganin watan kuma su ma na san akwai malaman da sauransu watakilu su suna ma amfani da telescope mm, duk wani malami da karansa ya kai tsaiko kuma yake da lokaci da wahala ka gaba a kira shi ba in ka gaba a kira shi ba to daga inda yake yana da wakilci misali yanzu misali a ce a gidan kabara ai kaga kusan a cikin gidan man nasar kabara akwai malamai sun kai hudu da suke yin wa'azi to an ce an an ce halifa ya ba da mutum ɗaya ko shi ya je ko wani abu ai kaga ba babu larurar sai sauran sun je eh, ko an tura kamar mutum biyu gaskiya ne haka ne yawwa so to in ka ga mutum ba abin nan ba to watakila an samu wakilci ko kuma malaman da aka ɗauka sun wadata saboda kanan tumbin giwa ce tana da malaman da yawa ba za a iya cewa duk wani malami sai ya zo ba haka ne kwarai da gaske don watakila ma eh, gurin ma ba lalle ya ɗauka ba saboda Allah ya sa akwai malamai yawa amma dai da malamai da limamai shine na fara lissafo ma manyan masallatai da tsofaffin masallatai da kuma masallatan da ake da su a wannan zamanin na yanzu da suke da da mutane misali kaga na gaya ma limamin alfurkan shi yana cikin kwamiti ma standing kwamiti na na ganin wata to madalla muna godiya gare ka muna kuma fatan Allah mai da kai gida lafiya sannan kuma muna sa rai insha Allah akwai ragowar abubuwa da dalle za a tattaba mana su musamman a wannan gaba da muke da kuma irin abubuwan da suka dame mu ko kuma muke so al'umma su da sani a kai tsaye in Allah ya yarda to godiya ta musamman ga hukumar gidan rediyon Premier FM da ta bamu dama wajen gabatar da wannan shiri sannan kuma da injiniyoyinmu da suka tallafa shirin ya zo gare ku ni kabir garba haruna sheka da ke cewa ma'asalam. Premier Radio. Nagari na kuwa.